أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Gracias. السماء وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta talata sha ɗaya ga watan ramadan hijira na nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin kiristoci kuma yau sha biyu ga watan shekara ta dubu da ashirin da biyu Allah mai rufin sarki ya kai zuwa wannan masallaci ne a tsarka masallacin da ke kofar gidan mai martaba sarkin a cikin wannan matashin na gashuwa a pihak yang boleh katakan benda lain dari Jika mereka dengan Al-Quran yang baik kelemah, ia dapat surat al-Azhar. Surah Jalan pada tiga buku di dalam tempat dan bersama. Nama macam akan ayu dan wanda wanda yake nuna za mu dora da inda muka tsaya eh kafin Allah kuma ya maya ina da a hakuri kafin ku kawai tsoho gaba na ba tare da wata sanarwa ba to wa ma tashabu illa an sha Allah rabbul alamin وما تشاءون إلا

أكثر ما إلى هذا البيت وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله مدعو لكم في وحده محمد صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا سيد باجي sannan kuma ya zaga a mishin matsayin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce waɗannan umurce-umurce guda uku tsadaddu da Allah da wuce sarki ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da su ba a taɓa samun wani bawa da cikin bayi da ya su da irin wannan siffofin ba face sai ya ci nasara a duniyar ta da lahirarsa kuma duk da fada ya haɗa ko da ita sai kika lura tana da waɗannan tsofi to ji ya haƙuri ko ki mai da fadar mata eh, ya ba shi ya wai madadda ya tafinta ka mai da ciwa daga lokacin da ke ga wata baiwar Allah tana da irin wannan tsofi to kan ki yadda ki fada idan ba zan ki kai labari Allah madaukakin sarki zai taimake da ala da hali na farko ya zama tana da takawa wanda mun yi magana da ita a kan ta da Allah ba mai sarki cewa Annabi sallallahu alaihi sallar. na biyu wani wahayi. bibiyar wahayin da Allah ya saukar kika ga ta aje ra'ayinta ta aje al'adu ta aje wani abu da yake kunje wani ita kawai ne Allah ya saukar daga sama shi ne daidai a wajen ta wannan sifa ce ta biyu sifa ta uku ta zama tana da tawakkali ga Allah ta dogara da Allah mai duk wanda za ka kasance shi duk laifin jama'a in ji a cikin da wannan kuma ta kai da ba don ba za ka yi nasara ba Allah ta ba wannan da ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fara da shi kai labari a gane ko wa tawakkal ala Allah ka dogara akan Allah madaukakin ina ma'anar ka dogara ya zama Allah ɗin shi ne gadarar duk wani abu da kake bukata kuma wajen da kake neman shi kuma duk wani abu da ke tsoratar da kai to wajen ka kake neman mafaka ba wani kowa ba babu yadda za a iya zama kana dogaro da Allah sai ka ba wa kowane ɗan adam matsayinsa da ɗan adam wani ɗan adam ɗin malami ne ko mai mulki ne ko a tajiri ne ko wani irin mutum ne sai ka ajiye shi a huruminsa a matsayinsa na shi mutum ne sannan za ka dogara Allah ba to ya mutum yake me ne matsayin mutum idan kina so ki fahimce da dan adam ne shi ne ita wannan duniya ba wanda ya yi wa Allah maula Allah ya taimaka ya bada ke haka kawai bi da haka dai haka da kuma haka bane akwai wani gudunmuwa da wani bayan wani ya za a halicci ne Allah ne kawai da dama ya kuma ce Allah ba su haɗu kullu ba bacci kake ne Allah Akbar kullu shi وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء Allah shi ne ya halitta dukkan komai an gane shi ya halitta komai sannan wa alaƙun ala kulli shay'in wakil kuma shi ne yake wakiltar dukkan komai Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan ayar da take fiki waye mutum me ake nufi da dan adam malamai suka ce ita wannan duniya da take ganin ta ba ta da gwamnati da bali ba ta da gwamnati da bali bari me ake nufi da bari ne ka zo na zo sai muka haɗu kuma ita wannan ba san yadda aka yi kallo ba ba san yadda aka yi kallo ba ran da za ka zo ba san za ka zo ba ni ba ba san za ka zo ba da haka ka san mai zan koma da shi ba ni ba san mai zan koma da shi ban kuma san yaushe za ka koma ba haka ka san yaushe zan koma ba kun gane wannan ke da ake wanda kuka haɗu a duniya nan ta yi daɗi to nan ne ta yi daɗi kawai amma ba wani abu da ya da ba su da dai ya zo ne ka zo ke kuka hane in kuma ka tashi ko ba bai iya hana ba kai kai ya tashi ko ba ba kai kada ne ba wanda shi ne kan adam ku kalli mutane duk duniya babu wanda shi ne farkon saninka kamar mahaifiyarka haka da kuma haka wani ba yi ta fara sanin gaba to ita ba ita yin kanta sakan biyar ya rage kafin ta yin gaba da sassawa haka ne kuma haka wani a daidai wani lokaci ba ya sanda sai Allah subhanahu wa ta'ala amma ita ma ita ta ka da take mahaifiya wacce in ita take jin kina ji da duniya ba ke da kamata sakan biyar kafin ta haife ki ba ta san waye ke ke ba sai da ta haife ki ta kalle ki sannan ta ce ka gane da baban ki ya dawo ya ka fito ba wata babuwa na dawo sannan ya zo ya kalle ki ma ya yi sai aka yi shawara sai ya samu wani suna ya danka ya mata wani sa da ke da shi a bari ka fito ya zama Allah ta ba. to haka bai san wata rana za ki koma ba kamar yadda bai san bayan da yake ban san wata rana za ki koma ba bayan koma ba ba wata yi ne ga matsayi ki wai kin mutu ba ba kin ta aljanna kike ko wuta kike ko miji kike ta aljanna kike ko wuta ko wai ki kun kare ki ba ku kike kun gane wannan wanda suke kuma muku wajen fahimtar ɗan adam da yi. shi yasa Allah ma haka mu bazai Allah ya yi da fara da rahama ɗaya ne daga cikin kingima kingima malaman kai yi. wanda Allah ya sa wa rayuwarsa albarka idan zai yi magana kowa yana saurara wa kowa magana don akwai hikima da yawa kowa ya san so yi mu'amala da shi saboda ta jin ma'amala da shi hankalin ka kwance da kuma tafiyar da zuwa da shi Ya aka ce mishi Allah ya gafarta malam wai kai kan ka bambanta da mutane wai me da shirin dan Allah da ya shirin da ya dalili da ya sa rayuwar ka ta zama a bar shi a wata ta bambanta da kowa yace sirrin aka ce eh ya ce to abu uku ne na fahimta wanda ba kowa ya fahimta ba shine masar da da kowa ya fahimta shi ba zai zai zai kuma labar mishi hawa ko abu da wani abubuwa ne guda uku ya ce abu na farko su mutanen duniya galibin rikici da suke yi da gaba da suke yi da hasada da suke yi da bakin ciki da suke yi da tsurku da tsikiriri da tsebuɗe da gulma duk da suke ina ruwa duk idan kika zagaya kika gano zaki samu abin yana da alaƙa da arziki haka da kowa zaɓa ko ina so ki samu sai wancan ka samu ba wani kina wani muke ba to sai ce ni abin da ka gano shi arziki na yana hannun Allah kuma duk duniyar nan babu wanda Allah ya bawa arzikin hannun da yana hannun shi ya rike ni sannan zai kawo ni a lokacin da ya tsara ni sannan kuma duk duniya ba wanda ya ya sani idan ya turo ni shi to wanda yana da gane sai na fahimci wannan sai ta zauna lafiya sai ta ce babu kuma da yi da babu kuma da shi tada wa kaina ne da nema a duniya nema in ka nema ina nema ne ne kawai gobe ne da shari'a da cikin mutum ba saboda Allah da wata ka'ida ka'ida shi ne ba hannu da hannu ba ta wata hanya zai samu shi zai haka ce ka tona rami sunan nema to tona rami ta cikin rami da ne ka tona amma ba na yi ba ba su da kuma Ni misali idan ka zo suka je a samu kuɗi za ka ga wani ya samu kuɗi yana kasuwanci a yan shekaru kana ya tara kuɗi da yawa haka ne amma idan kuka duba a kusa da shi akwai wani yana da din a haife shi yake cin kasuwar kauye amma bai kara kawai ba da iya su da ke sa a samu babu shakka wancan din ya kamata ya nan kawo haka da kuma faru idan da noma ke sa a samu za mu ga wani yayi kuma a cikin takaitaccen lokaci sai ya samu wani kuma yayi shekaru ba yana noma bai kara idan da a ce aikin gwamnati shi ne yake sa a samu to babu yadda za a samu mutane guda biyu waɗanda kwanakin sun su daya laifin sun su daya a aiki wannan zai zama abin da yake shigowa ta fuskar aikin a hannun su ɗaya ne amma sun ga wance wance tafi wance ƙarfin tattalin arziki yana faruwa kuma ya faruwa wanda yake nuna shi arzikin hannun Allah ya shi wannan neman da ake an ce kai ne kawai kai ko ta ba dan kada ku kuma ne kai ne ku ka basu dan ta zama halaka yadda amma ba da wannan ba da bane na yi ta hannun Allah a cikin gari shi ta ba ta kada hankali da wurin nema saboda haka kuma ba ta yi da kowa ne a kan shekarar abu da biyu yake na fahimci duniyar nan babu wani mutum wanda shi ya yi zai ke kai makamona wajen aikata aikin da zai yi kuna karkar nan wanda gaba ce da masu muhimmanci wanda da yawa mutane rashin fahimtar da ne ya sa su ke wahala rashin fahimtar da ya sa su ke rubuwa da ba da ko da wani ke da kika zo duniya ki zo da abin baiwar Allah ba haka bane Allah kuma ya kawo shi saboda shi saboda kin shi bauta akwai wani lokaci da ya ba dinki a iya wannan lokaci da kike ya aure yi misali idan kin yi ko yi ba wannan ki ta shafa ba zai sa ya tada ki ba zai ne ki ko yi kuma kika ji sai ta bai ki ko bai to a wannan lokacin duk wanda kika ga ya zo shi ma ku aikin da ya zo yi kowa an kora na shi da aka tuno shi zo yi ya ce to sai ka lura ba wasu mutum da ke da aikin da zo yi ni ta ɗaya zan da aiki na yanzu da Allah saboda kina cikin da miki cikin sabon aure an gudu zai yi lokacin azubari ana kira sun sa kin miƙe zaki a lura ki kan ki ba mu mala ya ki gama da wasu in dai sallar ba zan hana mana fitawa da kake duki dala zai idan kika kuskure kika ji wannan shawara kika ci gaba da baki ta zaki da mutiya dan zaki da ashe kin ga duk yadda yake ce ki ayyuka ayyuka ba kake da rayuwa ki yi kawai aiki yanzu zai yi ga wani adadi a garin da zai ya haifi ƴaƴa sun girma da aka zo ramadan ya zo sai ya ce a ce suka ce biki abin da za a iya zuwa musu azumin da farka kai ba su da dai kanin ya tana yi su ba a yi bin kudu ne ya ce su ina bari a za a yi ce to su da ka haife mu ga gobara ta goma za mu raba wannan abin a kawo na za mu raba shi da Allah idan yi wannan shawarar zai kai labari ba zai kai labari ku gani dole ya yi azumunta ba ruwan Allah da yayansa su ma su nasu su suka zo ba ya za ya samu wani alaji saboda ya kaji dukiya kuma akwai wasu yaransa da ya ware a kasuwa ya yaye su kuma sun yi kuɗi da shekara ta zo wasu suke fi da tsakanin suka ce bari su tausaya ne su yi shi kaza alaji da suka kanna ba su ga wani mutum ne za mu fitar maka a cikin dukiyoyi ya la yana ta kai ba dole ya yi shi su aikin su daban shi aikin su daban babu wani da yi wani aiki وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله قد يجزم جد يتأكيد وأن ليس إلا ما سعى شيء mutum bai da komai sai abin da shi ya aikata kar ki zauna kina kira za a dinga aiki kar ki ɗauka wani zaki samu yayi da aiki ki zauna ki samu da tsaya wannan Allah ne yake kuma kar ki zauna ki shafe in kin mutu akwai ayyuka da za a dinga fa'a ki aiki wa an laisa lil insani illa ma sa'a sai ki wa an sa'a kuma lalle aikin da zai ko yura ko ko ba mun da mai take duk aikin da kike kyakkyawa da mummunan babu wanda za ka yi babu wanda za ka yi wanda ba shawara da ka da shawara yana da lokacin sallah kin sai da sallah yana da ana kiran sallah yana biya ko yana da ana kiran sallah kira da sallah da yana da rubuce ana azumin ramadana kina gandamar babu wani dalili yana da rubuce kun zauna wani wuri kuna zuwa wani yana da rubuce ki ya ba ki wuri kin yana da rubuce ya ba ki wuri ki aikata yana da rubuce ya ba ki mutu zaki ce ba ki zuwa zuwa ki koyi yana da zuci dukkan aikin da kika yi yana da zuci wa ana ta'ala mu sallu da yana ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله يكفى من يعمل مثل ما لا تقدم خير تمثل ليس في مكان واحد هذا مع الخير دول يعرف المثال الواحد هذا نشر توليد الشيء مثال الواحد هذا kun san me yasa malamai suka ce wannan zama a ta cikin mushi a cikin nan suka ce ita ƙwayar zama ya ne a cikin gidan ɗan adam nan ne bishiyar da take zuwa ta zauna ta yi sheka ta zauna ta nasa tsoki ta yi kwancin kwan ta yanke shi ta kwashe a yankin tafiya ta kai ɗan adam da kuma ta taɓa jiwa saboda kamar da to yi rikin kwayar zara in ya aikata alkhairi in ya da shi Allah ya Allah ba zai in ya aikata sharri in ya da shi Allah ba zai an gani Allah ba zai kuma da shi sun yi zara sannan za a saka mishi da za a alƙawta sakamakon cikawa da Allah ba da yake wannan shi ne abu da yi ba wanda bai kai shi aiki da zai to kuma bai kamata wani ya zo kamar ku ba ta tafi ba a shi to wani dafa dora amarya a doki ba ba wanda ku aka nuna mata kaya ai ji abin da kuka shafa da tun da dai ba za ka iya tsina na komai ba a cikin aiki na to kuma bai kamata ka hana ni yin aikin ba kuma bai kira da yawa yawa mutane musamman a mata ku yi haƙuri yake ku wannan gabar sai ki kasa yin aikin da ya dace saboda gudun sai ki kasa duk wato da da ubangiji ya hana ki saboda neman yabo sai ki kasa zama ki yadda za ki ji daɗi ke da mai ki da iyalanki saboda gudun zaki a gari haka ne kuma haka da ga abin da yake kwallo kuma mun yi kwallo muke ha abin da yake kwallo yanzu ka zo a halin da ake sha mafiya yawan mahalarta sun arewa ne a mata amma a abin da ya jawo da kuma lafiya su sun yi ba ta su da jawo saboda gudun kan azaje su na ban ce ba zama ba su ga wani sai dai amma ta ya biya mace za ta iya yin jaririn da auren da zai mutu saboda bikin wata wata mata haka haka ne kuma haka wata auren fa ibada kike yi kai ko ba ibada a cikin kawai gaba kike da kike da rayuwa kina da cikin rubutun asiri a gidanki mai gidanki yana iya kuma da kuma da yake da cikin saboda da na banza ki ya daure da babu shakka wanda ya kamata a saka kishi ga wani majalisar da kike ta. kaza to ba na kuma ibada kike yanzu ke kina jin Allah da manzon Allah amma kika ce Allah da manzon Allah na fata da ilimin wannan aljanna da nake nema Allah kan ka baki dalilin wani ku kalla yanzu na sani a cikin kunun gudun da yawa akwai mata waɗanda suna da buƙatar aure auren kuma bai samu ba akwai ‘yan mata gudunwai akwai tawarawa ko ba ku? za ka samu daga cikin abin da ya taimaka wajen samu wannan matsala akwai irin wancan ra'ayi na gudu kan al'ada yanzu da za yadda yarda ki amince yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta shi ne tsari wallahi billahi ba za ki rasa miki da za ki aura kuma ko wanda ki rubuta asiri ba Allah ta mun albarka amma kana da yanki yanzu da wani zai zo ke yana kai ya ce amma shi a duniya abin da ya yi da zai shi ne zai biya ka zaki da kawai shi wannan kaya ba ta kai bai jin da su ba sai dai idan an yi aure an zauna a gida wanda duk abu da Allah ya mutu da ya kawo a haka ya kamar ya kashi kaga wannan wai kar a zage su ne a kai za a ce ita ba a mata kaya ba ko ba haka bai ku kalla idan za ku aure su ɗan duk abin da wata tare shi su kusa da kusa ku yi gado ku yi kujeru ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kai wasu cikin ba an dinga daga auren ki na saboda kudin da za a yi wata abin da shi ba har wata matsala ta kuma da Allah na faɗo ko ba faɗo wani ne dalili kar a yi haka ne kuma an zage su ba kai kaya na ci da gari ba Allah ba ita bai idan an yi da yake da kita zama ha me kita ga mun an yaba ba ku ba ha ne to ga wata bai dan girman Allah sun gwaje a cikin ku ba a sake ta tana mun ku ah, to an kuma da muke yanzu kin yi ta wuce kin zama lafiya da dan kana zaki kuma kin zaku to me amfani haka dan har kin zama lafiya Allah ya nuna mai da a cikin addinin Allah ba mu kawo kun tafi da kanku kun cutar da kanku kun wahalar da al'umma kamar da Allah sallallahu alaihi wa sallam ki ada ra'ayin kowa da da ra'ayin Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam wani shi ne zama lafiya da duniya kuma shi ne zama lafiya da rayuwa ku saurari magabata waɗanda suka fi mu daraja ku je da suka rayu sa'idu dan musayyib wanda ake cewa yi hakin mutakaddiri na ɗaya ne daga cikin tabi'ai almajiran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana a majalisar da yake ba da ilimi akwai wani ɗalibi na shi mai kwazo an zauna kawai sai ya ga wannan ɗalibin yau bai kashi bai ce kuma ba gobe aka sake dawo haka zauna ka kan sai ga ɗalibin jibi aka sake fitowa makarantar sai ga ɗalibin sai ce ah, a wai kan abarin wani sauran ɗalibin su ce da ɗalibin ana nan diga shi a zuwa sai ta wace wai mai matsalar gani a ce kuma na uku a zuwa ta wala biya ya ce Allah ya gafarta malam mata ta ce Allah ya karɓi rayuwa ya ce Allah ya ce Allah ya gafarta ya ce tana da wata kawai da ya ce ya ce itu juga kita kecil lima puluh tujuh orang ya jangan kata tahu yang mana kalian mau me matsalar ya ce duk garin sun gaba da mangalaji suke shi ne kira ne ya ce kira a cikin kwanci shi kaɗai na matsala duk garin zan fata mai zama wani matsalar gaba ya ce da ya sa ya zaɓa zaɓa sai ta kara mai hajji ya ce Allah ya gama tsara da kwaye ne ce wata yanka sai ya ce kawo mangalaji sai ya karɓa sai ce na ba ka ce ka karɓa ya ce ya karɓa ya ce ku kuma sauran talibin ku shaida ne inna lillahi na hannu wa na zahiru wa na zahiru kun ta karɓa aka tashi makaranta wannan ɗalibi ya koma gida da daddare ya zo ya rufe kofarsa sai zuciya shi tana raya mishi yana mamakin wani abu kamar ambara yanzu ma da zai wannan kwallo shi ya ce da wani ne mishi abubuwa ne bashi wajen amma ba nan sai ce amma ba matsala idan Allah ba wajen da ke kaddara da yiwu kan yau ya ce to zan ji gida idan na je zan ce ina son yariya idan har aka yadda ma na ganta to na san magana ta zuciya ta yace saboda a lokacin ɗan khalifa na a lokacin yake da ɗan shugaban ƙasa yake da yadda amma idan aka hana ni da kanta to daga nan sai ci ba wani gada yake a cikin gari wai dama ban sa ban sa a kaba yin bara wuta aka kama shi aka fito kasa shi da mutane ga ta nan mun kama sai ce wallahi da ba ban sa yana cikin wani tunanin sai da ana kuma mashi kofa da ya ji ana kuma samun kofa sai ya zo to a doka ta islam ba za ki zo kawai ki ana kuma kuma kawai ki guje ba sai kin tafi a waye ne kin inda kuke wani abu ne yace sai na ce waye sai aka ce da ido yake to wannan magana ta ba da yace ni bin madina daban da wani wanda na sani ido wanda na sani sai ido malli sai ne shine malami na sai ibn malli to amma ai ba biyu a ce shi bane abu na farko ma shi ne bai kawo shi da shi sannan abu da biyu ya fashe wai shi sa ido ne sa sa'idu bai ce ni ne aka rabata shek akirul mutakaddimina wanda ya shekara ashirin da ɗaya yana sallah a jam'i kabara harama ba taɓa kuce mishi ba yace a wannan ya kuma suna da wata zaka yace wallahi kuma abin mamaki yana buɗewa ne daga malamin da wani dan girman Allah ya yanzu idan kai ne waye ne ka ce ni da shi al'allama eh sai shugaban majalisar malamai ta bada local government ba ga mujewa ko gefe wace ce ni ce kan dai ai ba yana zai yi haka ki sunan kawai gaya wani a nike aziza saboda a san da su su ba shi ne a san da su ya ce a lokacin da ya buɗe sai ya zama da bisa ya ce Allah ya gama ta malam lafiya ya ce ƙwarai da gaske lafiya ce ta kawo ya ce to Allah ya gama ta malam lafiya a aiko ana kira na wasu ya ce a wannan zuwan aini ya samu ya ce to me sai ya ce tsazun na ɗaura maka aure da ƴata na farko ba ka da mace matar ka ta rasu kwana uku na biyu ita wannan ƴar ta girma mace ce wanda tana da bukatuwa zuwa ga wasu sannan tana da miji kai kuma kana da mata in bar ku ku kwana daban-daban ba muku adalci ba na zalunci ku inda tashi ranar alƙiyama ban san ya ce ba zaman da mutum don girman Allah ku fahimci magana wannan shi ne dalilin da ya sa mu a baya idan ƴar su ta zo gidan su hankalin su baya kwantawa sai ka koma da gidan haka kuma hankali musamman ma a ce ka zo ne dan shin fahimta a ce ya ji da dabo sai a ce ko ruwan gidan ba za su ba ta koma saboda suna da ta kawo masa bala'i idan mijin ta hannun yanzu haka yana sha'awar su shiga bala'i kuma su shiga amma ka duba wani ya yi jirgi da yawa kuma ya yawa da sun duniya da ke ɗaukar cewa su miji ba komai ba ne ina lura ba ban kawai sai yarki ya samu ko shi ne da su shiga da su yi da zama wata ma'aikata haka ita ke aika ce ki zo ya aka yi baba za ku tafi biki ina za ku je biki jirgin kudu to shi ke bari ya dawo ya tambaye shi to sai kin tambaye shi kin halin ki zo ina wata ba haka ta ba ke ba ki zama da aiki bala'i ba kira su ko mutum duk da zama shi ne yanzu wata ba ana zaune lafiya ana samun sannan lokacin da aka daura aure kawai nawa kuke rike matar kuke ba za a kai gidan mijin ba wai sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ko sai su wancan su wancan sun zo ko sai an kawo kaza wajen ɗaukar ta haka jama'a idan a ce gidan mutum in kuma kudin gidan mutum su samu dawa ne ya ayyuka alladhina amanu dukulu ya ayyuha alladhina amanu dukulu fi كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم ya wajen da suka yi ku shiga cikin musulunci gaba daya ba wai kawai ku yi sallah da azumi ba wala ta fi mutum wani shaitan kar ku bi ta kuma shiga shaitan gida Allah ba inna hu yakum aduwwun mubin wannan shi shi nan maki ne da mu ne kullun ke Allah ka tsare wannan malami ce ko wannan shi ne abin da ruwa idan yanzu ka rike ta a gida kana da bukatar matarka ko kuwa ita tana da bukatar mijinta ya dace a gaban Allah ba da kuma to a cikin wannan lokacin Allah ya kasance da yin ko Allah ya tsara yi ɗaya, da irin wannan da sai kai yaya Allah ya yake ashe yana tare da matar to amma da yake shi dogon mutum ne babba tana bayan sai yasa shi wannan ɗalibi da shi ne da a daidai lokacin da ya riga yana yin haka ya ci a gefe لكي تكون في عظم بدون مقارنه بين المحركات في التنشي هذا وانا اذا وانت تدور من اولين في الاداء اذا في ما وانت تدور من اولين في الاداء kin ga wannan shi ne miji ki yi Allah ne mun gane da kuma gane kuma ki karatu da Allah ka ba na to a daidai wannan lokaci shi kawai sai ya ji ya ce abin lafiya shi kuma sai ya kama hannun abin nan matarsa sun suka shiga gida ta suka bai da wani suka to duka wannan zai ba ku mamaki abin da zai ba ku mamaki da aka shiga gida da ta shiga ɗakin da ta samu ban da ya tabar mana da ɗan gungumin da na alwara da ta shiga ga kowai ke ta zauna amarya ta ba mu dan shugaban kasa bai ke da mata amma ba kudin gwamnati ba ne kawo su daga nan suka tsaye zan yi kusa kai wani zan ce kusa kai kuma ya bari akwai kusa kai a kusa kai ba iri kusa kai ne na yaya idan mutum ya yi wani lokacin da amarin ta tare to za su kalla na tuna da ta'azi على أن تقدموا كما قدمتم إذا كنت هذا فاعل من الأحجاج أن تتبرع الله إذا جلست لك بما يقول سبحانه وتعالى شيكما في بيتان في دولة تكير كذا يأتي الله وكذلني أن أدفع خيرا وخير ما تبدل عليه وأخذ من شرها وشر ما تبدل عليه idan ya faɗa a cikin sai a to duk wasu shekarun da suka yi rakiyar auren da mutane daga alƙalin da ba ta Allah da wasu da wasu ba Allah na da sai suka tsaye suka yi sallah bayan sun yi sallah ya jiyo cewa cire a an ya tabbata ya ce wallahi tun da yake bai taɓa ganin kyakkyawar halitta da wannan kyakkyawar halitta mai kyan da ya lafiya ya ce ba wani fata ba kafin ya fara tambayar ta ko ban fara tambayar ta ina labarin Qur'ani da ta fara kariya mishi ilimin muka na Al-Qur'ani sai ki wallahi ba zai kira a kan ba sai ya fara bincikar ta ulumul hadith ya ji zama ba ya fara tambaya ta usulul fiqh da sauran abubuwan shari'a sai ta ya ce shi ya fahimci cewa ba wai auren ba ne riba a wajen a shi wannan karamar riba ce amma babbar ribar ya fahimci a shi wata ƙaryar ƙaryar makaranta ce Allah a mahaifin yariya ya buɗe mishi da gidansa daga nan sai dawo wajen matan da yake tara in ta ji shekara ta kuma kuma ta kwakwa bai na kasa wajen bai ji kuma ba ke da kuka ce sai ka gani kin zo kin shiga matsala kin jefa al'umma cikin matsala ki jefa yarkin matsala ki sa mijinki cikin damuwa mai neman auren ta ki sa cikin bala'i sai ko da haramun ya san yadda dai saboda shi da ya aure kuma duk wannan kina tsammanin duk a wannan lafiya yanzu kina nan sunan ahadu sunna a da da ahadu sunna amma ba wani sunna ahadu sunna sunna ne masu sunna yadda annabi ya karanta Allah ka gafarta to duk wadannan abubuwan galibi ana yin su ne saboda ina ji tsoron kar a zage ni haka ne kuma kuma ina yi ne saboda ina so a yaba ni ba ki kama ni kuma wallahi duk mutumin da ya doki hanyar da yabo yake so a bishi yana kuma a shi to ya gane cewa shi ba yanzu sun ba da lalata ba ta shi da lalata shi Allah wanda yake so shi ne wanda ya gamsu da shi shi kadai in dai shi Allah ya yi da shi kuwa ya kaje shi idan ba Allah ba ne ya ba shi kawai na fi duk wanda ya ba shi a labarin shi ne ɗaya daga cikin mazaba yake cewa shi bai fahimci mutanen da suke da kashin hankali mahaukata ba kamar mutane mutum na farko mutumin da ake zarginsa sai ka ga ya hankalin sa ya tashi wai dan ana zarginsa alhali ba Allah ba ne yake zarginsa wannan shi ne shugaban wajen zama mutane na biyu yadda shi ne mutumin da ake yaba shi sai ya ji haƙi saboda ana yaba shi alhali ba Allah ba ne yaba shi wannan shi ne yibiki garantiya na mahaukata. Bin gobe da fito kun gane karatu ko gobe Allah ta nace ina ba da ake malamin nan zai zuna Najeriya a yanzu a wannan gaba ai da ya kire kireloli na mahauka kireloli ya tsaya na mahauka kowa sai ya kuma wani so yake a rashi kowa haka ya zuwa kuma kwanci da kuma kai wai shi ana zabe shi ana ganin laifin shi sai ya wanke kansa ka wanke kanka Allah ne yake wanke ka ya ga dama mun fi ba ba abin da ba ki bai ba su iyawa wannan yake ce ka'idar shi yasa wani labarin da ake bayarwa yukumaru hikima ya karantar da ɗan sukari ya shirka da Allah to a cikin rasa shirka sai ke mishi akwai wata shirka da ake ce wariya ka yi abu da mutane su gani don neman yabon su ya ce karka yi gaba na yin garayi ba za ka bata da Allah bayan ya gama karanta da shi tiyoyi kai sai ya tashi da yin nuna da shi abin ma'aikata practical suka kama hanya suna tafiya tsakiyar sahara suka ɗauko jajin suna tafiya a karon bari sai da kiyamun sai dole shi akan da shi kuma kawai da kiyama sai su kauce wasu mutane wayannan mutane da gani sun san da kowa Allah ya mara marasa tafiya wai shi ya hau jaki ya baba wata ta Allah ya rinka mutane sai su kauce da su kauce da kan shi kaga ruwan kowa sai su lafiya sai su kusa sai su ba shi sai ya hau da ya wuce yana tafiya a ƙasa shi kuma yana sama sai suka yi suka samu mota suka ji dan Allah ta ko wani wani kan bai shi duk da nan da ake suka yaga yaro a ƙasa shi ya wuce ka duba da suka ya wuce ka tafiya ba ka dace a cikin suka wuce ta kada wani kuma ka ji sai ta kada ya ce a yi kai ma hau sai kuma hau suna tafiya suna tafiya sai so ga wasu mutane sun suka cika Allah ka zama mutane marasa imani dabban na fare nake da shi da su amma dukkan su biyu ina da jima'a ce da ya jawo amma dukkan su sun yi tare da kowa ya yi wannan shi jima'a ne da ya jawo suka wuce ya ce kaga su suka wada ya ce na yi ya ce shi ma ya ɗaya yana gaba ɗaya da haya suna kura a nan suka kawo sai suka fahimta da ɗaya da yake ba su da ɗaya da ruwa wa da ga su abun hawa lafiyar shi tsarin ruwan da ranar amma wasu na tafiya da kama wani wani zagafi suka wuce ya ce ka ja kuma suka suka ce ya ce ya ji zuwa kalamar da wasu mutane da su zo za su kawo abin da ya sai su kawo wasu mutane da su sai ci ka mata bayan ka mata ban ban ban su sai sai suka kama ta wani mutane da suka zama da suka zama da suka zama ya ce yake ba suka ci da ake kira su ke son mutum ke shi ba su kanan da da mutum ke shi kama yang kita bawa kami dari rumah ke rumah, lagi jalan. Ida kata orang, ini dia mesti kaya pada semua orang. Ini dia, ini kita kepada dia jadi kedua. Kau kaya di mana di kalian? Mau kau musuh kau musuh, kau mesti kau kini yang dalam hati. shi ma ya mun kira yadda ya ce ba za ka taɓa fitar mana hada ba wannan ne ya ba shi kan da ya wuce da kuma gidan ka kama shi da wani wato abin da ka yi da kuma shi kun nan shi ya taɓa da asar da zai wanda abin shi na fahimta ba zai iya taimako na cikin aikin da zai ba zai iya tsira na cikin komai haka ne kawai wasu kuma kuma ne da zan kawo masa shi yasa sai ka tsara kowa na aikin shi wanda yake so ne harkar da kowa ne da wani yi shi ba mutum wanda daga zai ba ka fara cewa aiki na da shi ba shi yadda zuri na gaba akwai tafiya a tsakanin na ƙara zai tafiya tafiyar kuma ban kai taushe wani kuma ban tafiya ta wani tafiya dan tafiya ake da yi kuma ban taɓa zama mai ke da ruwa babu shakka wannan da zai kamfa da musulmi maimakon su shagaltu da abubuwan da nan da suna shagaltuwa da shi in shagaltu da gudanar majalisa ana kira in shagaltu da tashi da zance in shagaltu da sauraron bibiti daga dukkan in shagaltu da karatun jarida in shagaltu da kallon talabijin ina kallon arewa da in shagaltu ya ce maimakon wannan ga rikin shi da da yake zuru wannan da zai lokacin da ta zo mutum a gina cikin shi ya ce wannan shi ne cikin da kun gane wannan yanzu da ya fahimci miya ko fahimci miya ko to ka fahimci miya a wannan bari ki rike mutane a matsayin wannan shi da abin da mutane ko ba zuwa zuwa ga Allah sai ki dogara da Allah idan shi kowa ma shirme ne kowa shirme ne ba zai ku gane shi وتوكل على الله tawakkal ala Allah ka dole a وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده نعم وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت ka dogara kan gayayyen nan da ba zai ke ma ki dogara akan gayayyen nan da ba zai gala ba wane ne gayayyen nan da zai mutu ina yi kan mashi Allah ne kawai duk wanda kika ɗauka shi ne kika gano ba shi wani Allah an gani to shi yasa anan sai yake wa tawakkal ala Allah ashe Allah din shine alhayyul ladhi an gani yace wata sabbi bi hamdi sannan kuma ka ci gaba da yin tasbihi da shi da kuma gode mishi subhanahu wa ta'ala ki ci gaba da tasbihi kina gode mishi kina gode da shi wa ka fa ki ba ibadihi kabira ya kuma kasance dangane da zuban bayi da suke aikatawa mai zundanki da mai miki hasada da mai miki tashi da mai kulla miki da mai mai kaza ba wanda ke sani ba yana da kuma zai ba da labari akwai ranar cin zundanci kun gane wannan anas ce wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara da Allah ka dogara da Allah wa kafa billahi wakila ya isa wakili ya zama wakili idan ya zama da Allah ne aka wakili matuƙar da roƙi Allah a wajen wakili to ya isa da ne wakili an fi zama shi yasa wani kuma yake rabbul mashriqi wal magharibi rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fahdahu ila yadda shi ke rabbul ubangiji na al-mashriqi wannan mahujar ranar ku shi musulmi sannan da kuma kalmashin mafaɗar ranar shi ne ubangiji ta gaba idan matsalar da kuke rikon ta gaba take ku shi da ubangiji gaba idan matsalar ta yamma ta samu ku shi da ubangiji gaba rabbul mushrikin wal maghrib la ilaha illa huwa babu wani ilahu sai dai shi ki watsar da kowa da komai kawai da da shi kane da ilahu Allah ya kanka ki rubu wakila ya rike shi a matsayin mutum zama lafiya kike so a gidan kike da bidiki to ki rike shi a matsayin ne shi zai kawo zama lafiya kar ki dauka ɗan ba da kuskusu da iya fada wa wani da iya fada wa wani zai iya sa a samu maslaha ba nan ne kake da ki yi haƙuri da halin da ka maka ki gaya mi ki dogara da shi ki da dai shi zai kawo ka da sai ya sami ne san su sai ya dawo sai ki samu kama ki da bayan san da ba ba shi da take tuka ki samu kai Allah ka gafarta idan ƴaƴan ki ne kike zo su shiryu ki dogara da shi ki wakili idan kika kulla wani abu tsakanin ki da wata kawar ko ne kar ki sake da ka kina tunanin ko abu da yake yi ba wani a ki zama shi ne wakili a cikin harkokin sakamci ka da na ne kike nema na gari ya zama shi ne wakili abin da yake a yi abin da yake a yi Allah ta ba ta fasta ki mutuwa ki rufe shi a matsayin wakili wallahi babu da ya taɓa rike Allah a matsayin wakili ya zama ya ga labari an gane ko to shi yasa wannan cikin ne wato nasiha ko wasiya ko umarni na gudu Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi ta kawo Allah ka bi wahayin Allah ka dogara zauna lafiya ɗauki wannan insha Allah sun gama da duniya da kai ki yi takawar Allah ki bibi wahayin Allah sannan ki dogara kan Allah an fahimta wannan hannun lafiya Allah ya ce zai zama wasu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك